baya ka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka a shifa bi tarifi hukukil mustafa sallallahu alaihi sallam. littafin da yake koya mana yake mana bayani akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda idan ka bi wannan littafi ka gama karance shi to watakila za ka ɗan san ɗan ɗigo ɗan wani abu kaɗan cikin girman annabi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san girmansa gaba ɗaya sai Allah ku da haka kowa dai yana mana yana yin bayani iya gwargwadon iyawansa to alhamdulillah yau za mu tashi kan faɗin malam wa qad ikhtalafa al-mufassiruna wa ashabul ma'ani fi qawlihi ta'ala a shafi a irin nawa shafi na 26 kaga wajen kaga wajen wa qad ikhtalafa mufassiruna la ilaha illallah na'am yace mufassiruna malamai masu tafsiri malaman tafsiri waɗanda suke tafsirin alqur'ani sun sassaba wato fi qaulihi ta'ala cikin faɗin Allah madaukakin sarki bai ayar da Allah yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati to malamai sai suka sassaba hal yusalluna raji'atun alallahi wannan jumlar ta yusalluna raji'atun alallahi ta'ala wal mala'ikati amla shin tana komawa kan Allah da mala'iku ne su suke yi wa annabi salati ko kuma ba haka ba fa ajaza ba'dhum wasu suka ce eh haka ne Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati kalman jumlan yusalluna din nan tana komawa kan Allah tana komawa kuma kan mala'iku wa mana'ahu akaruna wasu daga cikin kuma a wasu mutanen wasu malaman tafsiri suka ce a'a me yasa ba za a ce yusalluna suna yin wa annabi salati da Allah da mala'iku ba suka ce li'illaci tashriki saboda dalili kar a haɗa Allah da bayinsa Allah a cikin aikinsa ba a haɗa shi da komai to amma abin da ya sa malai kawo maka wannan ɗazu ai ko karatunmu na wancan satin an yi maka bayani cewa akwai abubuwan da bayan manzan Allah ba a iya hana Allah da kowa a wannan abu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana hada shi da Allah a wannan abu. to shi ne sai ya kawo ayan nan ta cewa Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati jumlan nan ta suna yi wa annabi salati shin tana komawa kan Allah da mala'iku an hada Allah da mala'ikunsa cikin yi wa annabi salati an yi shirka kenan koya wasu malamai suka ce ba shirka bane ya halatta Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati wasu malamai kuma suka ce a bai halatta ba li illati tashriki saboda gudun kar a hada Allah da wani wa kasud damira bil mala'ikati suka ce kalmar nan ta yi salluna mala'iku ne kawai amma wa qaddaru abinda suka ƙadarta ayan inna Allah lallai Allah yusalli yana yin salati to sai aka goge yusalli din sai aka ce wa malaikatuhu malaikun Allah kuma yusalluna su ma suna yin salati kaga ba hada Allah da malaikunsa ba kenan to wannan dai shine abin da wasu malamai suka rawaito wa wuya amma an rawaito an umara radiyallahu anhu daga sayyidina umar radiyallahu anhu kala sayyidina umar ya ce min fadilatika girman ka ya kai ya rasulullahi inda Allah ya gurin Allah an ja'ala da'ataka da'atahu Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da bin manzon Allah bin sa subhanallah faƙala ta'ala Allah ya ce man yuɗi in rasula faƙad aɗa Allah wanda ya bi annabi Muhammadu ya bi Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam wannan girman manzo Allah ya kai ka san manzo Allah ya zo ya kira zuwa ga Allah ne amma sai Allah ya ce ka bi annabi kawai in ka bi shi kawai ka bi ni Allahu akbar sai ya ce to girman ka ya kai ya rasulullahi Allah ya mai da yi maka biyayya shine karam kallah a bar wannan sai an gama bar wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yi wa annabi biyayya shine biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala wa qad qala ta'ala haqiqa Allah ya ce qul annabi ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske kun ce kuna son Allah fattabi'uni to ni ku bi ni ku bi annabi hubibkum Allah Allah zai so ku ashe daga nan zaka gane babu wata gada da dan adam zai iya zuwa gurin Allah ba ta kan annabi ba daga nan zaka fahimci hakikanin magana ma'ana kul in kuntum tuhibbuna Allah da gaske kana son Allah kana son ka bauta masa to fattabi'uni Allah ya ce in ganka ka zo da annabi in na ganka ka zo da annabi jawabi kuma fa yuhibbukum Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai so ku wannan kenan Ali Imrana warwiya an rawaito annahu lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan ayar ta sauka qalu sai suka ce inna muhammadan yuridu an nattakhizahu hananan to manzo Allah yana so shi ma mu rike shi wani abin kwadayi abin son mu ne abin bautan mu kamar takazatin nasara Isa kamar yanda nasara suka rike annabi Isa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya ƙara saukar musu da qul adiqullaha war rasula ka ce ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qarana da'atahu bi da'atihi ragaman lahu Allah ya sa ya hada yi masa biyayya da yi wa manzan Allah biyayya ragaman lahu tare da cewa su din ba sa so ko ba ka so Allah da manzan Allah ba sa rabuwa bin annabi bin Allah ne san annabi san Allah ne kyautan annabi kyautan Allah ne roƙon annabi roƙon Allah ne haka abin yake ba shirka bane Ya ce wa qad ikhtalafa al-mufassiruna malaman tafsiri sun samu saɓani. fi ma'ana ƙaulihi ta'ala cikin ma'anan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fi ummul kitabi a cikin ayan nan da ta zo cikin Fatiha an ce ummul kitabi ita ce Fatiha ko ita ce ake kiranta a ummu to ba zan ce uwa ba ko to uwa me za a ce ya ake kira ko wata kalma ne na uwa to ginshiki kenan ko to ginshiki na alqur'ani Fatiha kenan ita ake kiranta tana da sunaye da yawa tana ana kiranta sab'ul masani wa laqad atainaka sab'an min masani wal qur'an al azim al sab'ul masani ita ce fatiha ana kiranta kuma da ummul qur'ani ana kiranta da ummul kitabi to ya zo malamai sun saba cikin ayar da ta zo cikin fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici to wannan tafarki madaidaici din me tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim Allah hanyar da kai wa wanda suka bi wannan hanyar ni'ima faƙalu faƙala abul aliya abul aliya ya ce wal hasanul basari da babban tabi'in nan al-imam hasanul basari as-siratul mustaqim abinda ake nufi da as hanya madaidaiciya huwa rasulullah shine manzo Allah da haka in ka zo ka ce ihdinas siratal mustaqim as-siratul mustaqim a gurin waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa khiyaru ali baitihi da kuma iyalan gidansa waɗanda suke zaɓaɓɓu wa ashabihi da sahabbansa hakahu anhuma wanda ya rawaito wannan maganan daga wajen Hasanul Basri da Abul Aliya shine Abul Hasanil Mawardi shi ya rawaito daga gare su wa kama kiyu anhuma haka makiyu shi ma ya rawaito daga gare su na hawahu irin kwatankwacin abin da shi abul hasan din ne ya faɗa wa ya yace huwa rasulullah hanya madaidaiciya shine manzon Allah wa sahibahu da abokan sannan guda biyu abubakar wa umar sayyidina abubakar da umar wannan dalilin ne yasa zaka ga sayyidina abubakar da sayyidina umar ba su rabuwa da annabi in tabihu kar ku yadda yan uwa a ce maka wai ga wani abu wai sahabbai wai sun canza sayyidina abubakar bayan annabi ya canza a zagina na aisha la ilaha illallah wannan yana ɗaya daga cikin girman sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru yau in ka tafi raudar manzo kana zuwa manzo yana nan sai sayyidina Abubakar a nan sai sayyidina Umaru a nan kana zuwa jikin raudar manzo ga wanda ya taba zuwa Madina kana zuwa zaka ga an ce huna assalam nan a nan zaka tsaya ka yi sallama ma'ana gurin annabi yana fiskantar ka sallallahu alaihi wasallam zaka ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah fiskan annabi yana fiskantar fiskanka kana motsawa gaba zaka ga an ce maka Abubakar radiyallahu anhu a nan kabarin Sayyidina Abubakar yake gaba ɗaya bambancin Sayyidina Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai daga jikin nan katangan da nake dinnan zuwa jikin wannan tripod din ba haka suke da annabi haka bambancin sayyidina abubakar da sayyidina umar bai kai daga jikin katangan nan da nake zuwa jikin tripod din nan ba haka sayyidina umar yake da sayyidina abubakar haka kabarin su yake a jere guda uku sai kuma wani kabari kwaya ɗaya da aka tona shi wanda wannan kabarin da aka tona amma ba a yi biso a ciki ba an ce a ah, watakila kabarin annabi isa ne in ya dawo a nan in bayan ya dawo ya rasu a nan za a birne shi amma dai kabarin har yanzu yana nan to da haka in ka je allah bai raba sayyidina abubakar da sayyidina umaru da annabi ba duk yadda ka gansu shine ya gansu musamman batijja ne in ka zo kana karanta sirrin ziyara bayan ka yi kirari wa manzo Allah za ka zo ka yi kirari wa sayyidina abubakar ka zo ka yi kirari wa sayyidina umaru ka zo ka yi kirari wa sayyidina Uthman yi kirari wa sayyidina Ali da iyalan gidan Annabi da sauran sahabban manzan Allah gaba da da haka mu muna kan aqidan nan ta radiyallahu anhum ajma'ina sahabban Annabi dukkan su Allah ya yarda da su la nufarriqu baina ahadin minhum babu ware kowa cikin sahabban manzon Allah dukkan su yarda duni, Allah ya kara musu yarda to shine aka ce ihdinas siratal mustaqim wasu malamai sun fassara hanya madaidaiciya shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu da abokan sannan guda biyu Abubakar wa Umar ashe kaga duk lokacin da ka kai sallah ka karanta Fatiha akwai wa akwai Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umaru waka ka abul laisi samarkandi abul laisi samarkandi shi ma ya hakaito mana mislahu irin wannan maganan an abil aliya daga abil aliya fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah siratal ladina an'amta alaihim hanya irin wanda na bayin Allah da kai musu ni'ima qala fa balaga zalikal hasan wannan labari da aka ce hanya madaidaiciyan nan ana nufin annabi da sayyidina abubakar da sayyidina umaru da iyalan gidan annabi sai alhassani ya ce sadaka wallahi wa nasaha wanda duk ya faɗi haka ya yi gaskiya kuma ya yi nasiha wa mutane wa kalmawardi zalika fi tafsiri al-imam al-mawardi shi ma ya kaito haka cikin tafsirin sa siratal ladina an'amta alaihim hanya madaidaiciya na mutanen kirki wanda kai musu ni'ima me wannan hanyar an abdurrahman bin zaidin daga abdurrahman bin zaidin cewa ana nufin manzon Allah da sayyidina abubakar da sayyidina umaru da iyalan gidan annabi sannan waka abu abdurrahman as-sulami an ba yin fi tafsirihi abu abdurrahman as-sulami ya kaito mana daga wasu malamai cikin tafsirin faɗin Allah tabaraka wata'ala cewan faqadis saka bil urwatil wuska mutum ya yi ruko bil urwatil wuska da igiya mai ƙwari. me igiya mai kwarin nan suka ce annahu muhammadun sallallahu alaihi ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakila wasu suka ce al-islamu ana nufin musulunci wakila wasu suka ce shahadatu tauhidi ana nufin shahada na tauhidi kaga dai duk ɗaya ne da aka duk wanda ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam faqad saka bil quwwatil wuska yayi riko da igiyar da ba ta tsinkewa da aka rike annabi karayuwa sa da shi wa qala sahalun sahal yace fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah da Allah yace mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuna kididdige ni'imomin Allah ba wanda ya sai kididdige ni'imomin Allah wai sai irga zaka yi irga ni'imomin Allah da Allah ya maka ba za ka yi irga ba ko to wannan ƙala sai ya ce ni'imatuhu ni'imar Allah ɗin nan bi Muhammadin sallallahu ni'imar da ya muku da annabi ma'ana duk ni'imar da kaga ka samu da annabi Allah ya maka wannan ni'ima Waƙala ta'ala Allah yace wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyan da zo da shi ulaika humul muttaqun waɗannan sune masu tsoron Allah to sai suka ce aksarul mufassiri na mafiya yawan malaman tafsiri ala Lazija ja a bisidiki wanda zo da gaskiyan nan huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah qala ba'dhum wasu kuma suka ce wa huwa alladhi saddaqa bihi kai wanda ya gaskata gaskiyan ma shine manzan Allah wa quri'a an samu wasu masu karatu sun karanta da sadaka bitakfifi maimakon wasa daka bihi sai suka ce sadaka bitakfifi aka rage karfin wa qala wasu suka ce allazi sadaka bihil mu'minuna wanda suka gaskata shi kuma su ne mu'minai wakila wasu suka ce a'a sadaka bihi din nan ko sadaka bihi abubakarin ana nufin sayyidina abubakar wakila aliyun wasu suka ce ana nufin sayyidina ali wakila gairu hadha min al-aqwali akwai wasu maganganun da ba wannan ba duk malamai sun faɗa sannan wa an mujahid an karbo daga sayyidina mujahid fi qauli ta'ala cikin fadin Allah ala bi dhikrillahi tadma'innul qulub ala ku saurara bi zikirillahi da ambatan Allah ne ta ɗuma qulub zuciya suke samun nutsuwa ƙala suka ce bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zuciya tana samun nutsuwa da ambatan annabi da sahabbansa <coughs> alhamdulillah to wannan shine fasali na farko a cikin kisimin farko a littafin ashfa to yanzu za mu shiga fasali na biyu a gurguje in hali ya bamu mu karasa shi in hali bai bamu ba sai wani sati daga wani sati kuma mun yi karatun wani sati za mu dakatar da karatun ashfa zai zama saboda azumi <coughs> zai zama duk bayan sallan juma'a kuma dama bayan azhar tafsiri ne shi hadi yake yi. to alfasulus sani ga fasali na biyu fi wasfihi ta'ala lahu bi shahadati irin yadda Allah ya sifanta manzon Allah da yin shaida kun san an je lahira idan an zo kafarai Allah ya tara su na annabawan da suka gabata mutanen annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa duk annabawan Allah annabi Isa in an tara su Allah zai ce musu ku ba na turo muku annabawa su zo su gaya muku ni Allah ɗaya bane mutanen za su ce Allah mu ba annabawan da suka zo mana sai Allah ya ce to a kira al'umman manzan Allah mu dinnan sai a kira mu sai mu zo mu bada shaida mu ce ƙarya ne annabi Isa ya zo muku, annabi Musa ya zo muku ai mun karanta alqur'ani haka ne to idan mun faɗa sai Allah ya ce to ku da kuka ce annabawansu sun zo musu kun rayu da su ne to kuna da shaida sai mu ce eh Allah muna da shaida waye shaidan ku sai mu ce annabi Muhammadu? an gane sai a ce manzo Allah shine shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma na tsakiya litakunu shuhada a alan nasi ku zamanto masu shaida wa al'ummatan da suka gabata wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma annabi ya zo ya muku shaida in annabi ya zo muka ce a ya rasulullahi kai ne shaidar mu annabi yana cewa gurin Allah eh da gaske ne na isar da alqur'ani sun karanta waɗancan, an tura musu annaba sai Allah ya ce to kai kan daga kanka kada jahizatu kaula kulli kadibun ba magana na yadda to shine wai wannan fasalin zai yi maka bayani yadda Allah yake sifanta annabi da shaida wa ma ya ta'allaqu biha minas sana'i wal karamati da abin da ya ya rataye da wannan shaidar da Allah ya ba annabi na yabo da kuma karrama wanda Allah ya masa kala mm. ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan babban annabi inna arsalnaka lallai mu muka aiko ka shahidan ka zamanto mai shaida aha kun gane shaidan ai shaidan da zai bayar akan mu ranar lahira sannan kuma mun aiko ka wa mu bashiran, ka yi wa duk wanda ya bi ka albishir zai shiga aljanna wa nazira ka yi wa wanda ya bijire maka zai shiga wuta ka yi mai gargadi mm. suratul ahzab sai ya ce jama'a Allah ta'ala lahu fi hadhihi al-ayati duruban min rutabil ufrati Allah tabaraka wa ta'ala ya tattara wa manzon Allah darajoji a wannan ayan wanda bayan annabi ba wanda yake da irin wannan daraja sai ya ce wa jumlata ausafin minal midhati Allah ya tattaro wa manzon Allah wasu irin tarin jumloli na yabo a cikin wannan ayan faja'alahu shahidan ala ummatihi li nafsihi Allah ya maida manzo Allah ya zamanto mai shaida akan al'umman wa kansa bi iblagihim risala ta yanda manzo Allah ya isar mana da sakon Allah wa hiya min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga abin da annabi yake banta da shi duk sauran annabawa ba su da wannan sai manzo Allah shi kadai sannan wa mubashiran li ali da'atihi manzo Allah ya zamanto mai albishir wa wanda suka bi shi wa nadhiran li ali ma'siyatihi manzo Allah ya zamanto mai gargadi wa wanda suka saba suka bijire masa wa da'iyan ila tauhidihi manzon Allah ya zamanto mai kira ne zuwa kadaita Allah wa ibadatihi da bautawa Allah wa sirajan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto fitila ne muniran mai tsananin haske yuhta dabihi lil haqqi wanda ake shiriwa da hasken wannan fitilan zuwa ga Allah malam sai yace haddathana shaykh abu muhammad bin attab haddathana abu alqasim hatim bin muhammad haddathana abu alhasan alqabisi haddathana abu zaid almarwazi haddathana abu abdullah muhammad bin yusuf haddathana al-bukhari haddathana muhammad bin sinan haddathana fulayh haddathana hilal an Ibin ibn yasar qala yace laqitu abdullah ibn umara na haɗu da sayidina abdullahi abdullahi A ɗan bin al na haɗu da sayyidina abdullahi dan amru bin al-as fa qultu sai nace akbirni ka bani labari an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi sifar manzon Allah take Ƙala sai ya yace ajal ni kuwa zan baka labari in wallahi innahu la mawsufun fit taura manzon Allah Allah ya sifanta shi a cikin attaura, taura ba al-qur'ani ba fa a a cikin attaura ma Allah ya sifanta manzon Allah bi ba'di sifatihi fil qur'ani da wani sifan da ya sifanta shi da sashin sa a cikin alqur'ani ga sifan annaba cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi inna arsalnaka lalle mu muka aiko ka shahidan ka zamanto mai shaida wa mubashiran ka zamanto mai albishir wa nadhira ka zamanto mai gargadi wa hirzan lil ummiyina annabi ka zamanto kariya ne wa waɗanda al ummiyina larabawan maka anta abdi Allah a cikin attaura wannan disufan annabi ne anta abdi annabi Allah ya ce kai bawa na ne wa rasuli kuma kai manzo na ne ta wakila. na ambace ka sunanka almutawakkil me yawan dogaro ga Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin sufofin annaba a taura laisa bi fazzin annabi ba mai kaushin hali bane in kai mai abu ya yaba ma magana annabi baya haka sayyidina Anas bin Malik yace na wa manzo Allah tsawon shekara goma amma manzo Allah bai taba ce mun ko so daya me yasa kai kaza ai da kaza kai ko haka annabi bai taba ce mai ba yace kai na gaisa da annabi tunda na gaisa da annabi ma masastu dibajan wala hariratan alyana min kaffi rasulillah yace tunda na gaisa da annabi ban taba taba wani tsimman alhariri ko na dibaji wanda yake da laushi irin laushin hannun manzo Allah ba manzo baya fushi to shine laysa bi fazzin annabi bai da bakaken maganganu wala galizin annabi ba mai kaushin hali bane wala sakhabin fil aswaqi annabi baya surutu a kasuwa ka shiga kasuwa sai ka ga dabe nan kai wane wa annabi baya haka wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ata annabi baya rama mummuna da mummuna an gane walakin ya afu wa ya gafiru annabi afuwa yake yafi kai wa annabi mummuna ya saka maka da abin nan wani bai hude sunan shi zai bin sa'ad sai zo ya samu annabi shi ya karanta a taura duk sufofi da injila duk sufofin da aka tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani amma sifa ɗaya ce bai tabbatar da ita a jikin annabi ba wata sifa ce cewan hilmuhu yasbiqu ghadabahu haƙurin manzon Allah yana riga fushin annabi ma'ana in kai wa annabi abu kafin fushin ya zo ya riske ka haƙurinsa sai ya riske ka sai ya yafe maka sai ya ce to yana so ya tabbatar da wannan sifan wata rana sai ya ji annabi yana neman bashi a cikin jama'a ba a samu ba sai ya ɗaga hannu ya ce ni zan baka sai annabi ya ce to kawo ba yahudi ne bai musulunta ba sai ya karɓi bashin annabi kwana nawa kwana hudu zan annabi ya ce bayan kwana hudu zan baka shikenan ya ce madalla ta samu yau zan ga haƙurinsa da ake faɗa bayan kwana biyu sai suka haɗu da annabi annabi yana tsaye shi da na umaru sai ya ce ban bashi na ya Muhammad Manzan ce kai da muka yi da kai kwana hudu yanzu kuma ka zo ka ce in baka bashi ka bari sai kwana hudu yi mana sai ya ce a innakum ya bani Abdul Muttalib qaumun butul ku Abdul Banu Abdul Muttalib kuna da nauyin biyan bashi ka ban bashi na kawai annabi ya ce kwana kawai sai ya ci kuma wuyan annabi akwai mayafi a wuyan Manzala da ya shaƙe annabi har sai da wuyan Manzala ya shati Kayan kai na wajen ya kake ganin yi? <laughs> sai na umar yana gurin sai ya zara takobi ya ce cira hannunka ko in cira kanka sai ya razana sai ya cira hannunsa ya ja baya da annabi ya ga ya tsorata sai ya ce zo zo zo annabi sai ya kalli sai na umar ya ce masa umar ai ba haka ake yi ba ya za ka razana shi ya zo neman haƙƙinsa abin da ya kamata ka yi ni ka mun wa'azi ka ce min in dinga biyan bashi akan lokaci shi kuma ka masa wa'azi in zai nemi bashin sa ya nema ta hanyar da ta dace Allahu akbar sai manzo Allah ya ce to ya za a yi yanzu dan ya kuskus aka dan samu wasu sahabbai suna gurin aka hado bashin sa aka ce masa to ga bashin ka an biya ka aka bashi ya tafi sai da yi nisa kun ga yanzu abin da yake so ya samu ya samu ko bai samu ba na ce wani yana son ya ga hakurin manzo Allah yana da gafushin sa da ya gani kawai sai ya juyo sai na Umar yana kallon sa yana hararan sa da takobi a hannu me ya dawo da kai ya ce ba gurin ka na gobe manzo Allah yana kallon sa shi ya san annabi ya san me ya dawo da shi yana kallon manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah dan ya musulunta magana ta kare to shi shine anan sufan manzon Allah a cikin at-taura wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'ata ya rama mummuna da mummuna in kai mai sai maka alheri in kai mai mummuna sai maka alheri wani ya zo ya tarar manzo Allah yana zaune shi annabi in ka zo ka ce annabi da Allah a ban kaza annabi bai taba cewa babu ba in ka ce annabi ban shi baya cewa babu ko bai da shi sai ya ce maka ibta alayya je ka ci bashi bashin yana kai na zan biya an gane to wani da ya zo sai na umaru wannan ya zo a ce babu je ka ci bashi sai na umaru ya ce ya rasulullahi ba kallafa kallahu ma la tudik Allah bai dora maka abin da baka da shi ba fa mm. sai suka ga annabi ya bata rai yayi haka ya shiru na bilalu da ya gane haka sai ya ce anfiq wala takhsha min zil arshi iklalan ya rasulullahi kai ta ciyarwa karka ji tsoron talauci daga Allah kawai sai aka ga annabi yana ta dariya yana cewa bi hadha umirtu bi hadha umirtu bi umirtu da haka aka umarce ni da aka umarce ni ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudi kanat la ahuna abu annabi bai taba cewa a'a ba in ka ji annabi ya ce a'a ya ce la ka ji annabi ya ce maka la to gurin da ya zo zai ce a shahadu Allah ilaha illallah to annabi sai ya ce la amma in ba haka ba kullum laula shahudi da ba dan shahudin na ladin nan ba kana tala ahu na amu ladin annabi kullum e ne annabi akwai e akwai bai taba cewa a babu ba haka annabi yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kana tala ahu na amu to haka sifan manzo Allah yake walan yaqbidu da wallahu Allah ya ce ba zan karɓi ran annabi ba hatta yuqima bihi millatal auja Allah sai ya tsayar da addini madaidaici da annabi ya tsayar ko bai tsayar ba yau tsakaninmu da manzo Allah shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da wani abu amma gashi muna kan addinin annabi kan daidai kuma addinin da yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kun ga Allah ya cika alƙawarinsa sannan bi an ya la ilaha illallah sai ya zama na kowa malam yana fadan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله وعليها نهيا وعليها نموت وعليها نبأس إن شاء الله da la ilaha illallah za mu rayu da la ilaha illallah za mu mutu da la ilaha illallah za mu tashi ranar kiyama to haka Allah ya gaya wa manzo Allah ya ce zan tsayar da kai sai kowa ya zo yana faɗan la ilaha illallah ku ji kowa yana faɗan la ilaha illallah gashi muna ta faɗanta a rike ta babban kalma ce a rike ta babban kalma ce wa yafta bihi ayunan umya Allah zai buɗe makafin idanuwa da annabi kuma makafin idanuwan nan hissan wa ma'ana Idan ka ya makance tambayi hadisin nan hadisin nan na wani makaho da ya zo gurin annabi ya ce ya rasulallahi ba ni da ido ba ni da ɗan jagora rayuwa ta min tsanani man zalla ya ce in kakura shi yafi ya ce ya rasulallahi ba zan iya hakuri ba ya ce to je ka ɗauko buta ka yi alola in ka zo ka ce Allah ina roƙonka ina tawassuli da annabi ina fiskantanka da annabi Allah ka yaye min idona yana yin addu'an kuma idansa sai ya buɗe sannan kuma wayar biyi a ayunan umya zukatan da suke suna da makafin idanuwa da annabi Allah yake buɗe su saboda ka san ido iri biyu ne akwai ido wannan akwai idon zuciya sai sa ma Allah ya ce wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun zaka ga gashi suna kallon ka amma kuma ba su ganin ka ka ji wani magana ya rasulullahi ga kafirai suna kallon ka amma ba su ganin ka ma'ana sun ganka da wannan idan amma ba su ganka da idan zuciya ba to da idan zahirin da idan zuciyan duka da annabi Allah yake bude su sallallahu alaihi wasallam wa azanan summan Allah zai bude kuraman kunnuwa da annabi wa quluban gulfa da rufaffun zukata da Allah zai bude su da manzon Allah wa zikira mislu wa Abdullahi bin Salami an ambaci irin wannan hadisi daga Abdullahi bin Salamin babban bayahudan nan ko wa Kabil Ahbar an ambaci irin wannan hadisi daga Kabil Ahbari wa fi bari durqihi an Ibn Ishaq daga cikin wasu daga cikin hanyoyin wannan hadisi daga Ibn Ishaq wala sakhabin manzon Allah ba mai yawan surutu bane fil aswaqi a kasuwa wala mutazayyinin bil fuhushi manzon Allah baya ado da alfasha ka ji an lailayo a shar'an maka ko an faɗi maganan banza annabi baya yin haka wala qawwalil lil khana manzon Allah baya faɗan alfasha ko ya faɗi ƙarya Allah ya ce usaddiduhu li kulli jamilin ni Allah ni na ɗauki nauyin datar da annabi dukkan wani abu mai kyau duk abin da annabi zai faɗa mai kyau ne sai sa wata tsohuwa ta zo gurin manzo Allah ta ce annabi yi min addu'a in shiga aljanna annabi ya ce mata la ai tsofi ba su shiga aljanna ki hakuri tsofi ba su shiga aljanna ya ta fashe da kuka ta tana kuka annabi ya ce a kira ta wasa nake miki ba za ki shiga aljanna da wannan tsufan ba sai an mai da ke budurwa sabuwar yarinya tas sai ki shiga a gane annabi yana mizahi kenan yana wasa ko to amma ya ce ko da wasa annabi yake a cikin wasansa baya faɗan komai sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam wa habu lahu kulla kulukin karimin Allah ya ce ni zan ba annabi duk wani hali na girma mai kyau ni zan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aj'alu sakinata libasahu Allah ya ce zan mai da nutsuwa shine riga annabi in kaga annabi zaka gan shi a nutse sahabbai suka ce manzo Allah yakan iya fitowa mu irga kalmomin da ya faɗa a rana sai dai ya zauna kawai a cikin su ya in wanda yayi magana ya kalle shi dariya in wanda yayi magana ya kalle shi dariya a nutse haka zaka ga manzo Allah lokacin da ya shiga maka saboda nutsuwa da tawadu irin na annabi ya shiga fatuhu makka da rundunan sahabbai manzo Allah ya shiga da rundunan sahabbai sama da dubu goma manzo Allah ya shiga ya yi fatuhu makka amma a rundunan sahabban nan gafa ya shiga ga runduna amma haka ya shiga kansa ya sunkuyar da kai rawanin manzon Allah yana taba doron raƙuminsa yana cewa Allahumma innal aisha aisha al-akhirah Allah ni ba kowa bane rayuwar duniya ƙarya ce lahira ita ce gaskiya saboda tawadu na manzo Allah Shi ne Allah ke cewa wa aj'alu sakinata libasahu zan mai da nutsuwa ya zaman tufafin manzon Allah wal birra zan mai da nagarta shi arahu ita ce bajin annabi taken annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wa taqwa da miruhu zan mai da zuciyar manzon Allah ita ce kwasfa na tsoron Allah wal hikimata ma'aqulahu zan mai da hikima ita ce abin hankaltan annabi wasidika wal wafa a ɗabi'atahu zan mai da gaskiya da cika alkawari ya zamanto shine ɗabi'an annabi wal afwa wal ma'arufa khulqahu zan mai da yawan yafiya da yawan tada nagari shine ɗabi'un manzon Allah wal adla siratahu zan mai da adalci ya zamanto shine siran manzon Allah adalci kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda adalcinsa wani daga cikin sahabbansa ya tattaro dukiyansa da komai zai yi hijira kafaran maka sai suka kama shi ina za ka je za ka gudu wajen muhammadu ko ya ce musu sai ya shuru sai suka sai ce to ku yi min abu ɗaya ku rike dukiya na gaba ɗaya ku banna tafi gurin annabi amma na muku alkawari duk ran da annabi zai yaƙe ku ba zai yaƙe ku tare da ni ba ba zai yaƙe ku tare da ni ba sai suka yi shiru suka ce to kayi alkawari eh da ya je wajen manzo Allah manzo Allah ya ce aka yi kazo ya ce wallahi ya rasulullah ina gaya musu na ce musu in dai zaka yaƙe su ni ba zan yaƙe su tare da kai ba manzo Allah ya ce to ba damuwa bayan wani lokaci an mance za a tafi za a je yaƙi kawai sai ya fito zai zo ya zo ya shiga cikin sahun musulmi zai je a yaƙi kafirai manzo Allah ya gaishe musulmi ne fa manzo Allah sai ce mai koma koma koma koma alam ta lahum ba kai kai alƙawari kace ba za ka yaƙe su ba ya ce layi kafirai ya ce ka cika musu alkawarin suka koma ba ma bukatan saboda tawazu irin na annabi shine wato wal adla siratahu kenan duk siran manzo Allah adalci ne wal haqqa shari'atahu Allah ya ce zan mai da gaskiya ta zamanto ita ce shari'an annabi wal huda imamahu zan mai da shari'a ya zamanto shine jagoran annabi wal islam millatahu zan mai da musulunci ya zama shine addinin annabi wa ahmadasmuhu zan mai da sunan shi ya zamanto Ahmadu annabi Ahmadu kenan sallallahu alaihi wasallam adibihi ba'da dalala Allah ya ce zan shiryar da waɗanda suka bata da annabi da annabi Allah yake shiryarwa wa u'allimu bihi ba'da zan sanar da shi zan sanar da annabi bayan da mutane sun zamo jahilai Allah ya ce to zan sanar da su amma da annabi wa arfa'u zan daga bihi da annabi ba'adal khamala bayan kowa ya zamanto malam an yi ƙasa kowa ya zamanto rurus an mutu Allah ya ce kun zamanto kaman mauta Allah ya ce to zan daga ku da annabi wa usammi bihi ba'dan nakira Allah ya ce bayan ba wanda aka sani kowa yana nan ma'ana wasu arifai suka ce wa usammi bihi ba'dan nakira zan ambata da annabi a sanni bayan da ina ɓoye kafin zuwan manzo Allah ake bauta gunki Allahn bayi nan ne yana nan sun san shi ba su san shi ba Allah yana nan a na kira a gurinsu a gurin kafirai to da manzo Allah ya zofa sai ya zamanto sai ya mai da Allahu sai ya mai da Allah ma'arifa shine ma'anan wa usammi bihi ba'da nakira wa uksiru bihi ba'da alqilla da annabi zan wadata ku Allahu akbar ka go ba neman taimako annabi zo ka ji Allah ya ce wa ukthiru bihi badal qilla in kana talauci da annabi zan wadata ka yawwa in kana da kadan da annabi zan baka ya zamo mai yawa wa ughni bihi badal aila da annabi zan wadata bayan talauci wa ajma'u bihi badal furqa in da duk kun rarrabu da annabi zan dinke tsakaninku wa wa'allifu bihi baina qulubin mukhtalifa zuciyoyin da suka rarraba wannan yayi gabar yayi yamma yayi kudu yayi arewa da manzon Allah zan dinke tsakaninku wa hawa'in mutashattita da soye-soyen zuciya da suka rabu a tsakanin al'umma da annaba Allah zai dinki wa umamin mutafarriqa da al'ummatan da suka rarrabu da annaba Allah zai haɗa su Don haka sai ya zama na kaga Allah sai ya haɗa da ɗan Amerika a hudu yanzu muka yi magana da balaraban Saudiya da balaraban Maroko, da ɗan Ingila da Chinese dan China da ɗan Japan duka Allah ya haɗa mu in dai musulunci ya haɗa mu mun zamanto abu ɗaya. ka gani sai shine wato wa umamin tafarrika al'umman da da suna rarrabe Allah sai ya haɗa mu saboda annabi muka zamanta. ɗaya yanzu inda zaka ga wani musulmi a ƙasan China ka ga wani an wanka mai mari zaka ji ka ce kash musulmi ya kamara kaga Allah ya haɗa tsakaninku sannan wa aj'alu ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi zan mai da al'ummar manzo Allah ita ce al'umma mafi daraja mafi alkhairi mafi girma da muka fitar a cikin mutane haka al'ummar Manzalla yake kuma haka Allah ya gaya mana ko kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ku ne mafi alkhairin al'umma wanda na fitar a cikin mutane duk al'ummatan da suka gabata suna da daraja amma babu irin al'umman Manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam al'umman sa tafi dukkan al'umma haka ne sahabban manzan Allah abokansa sun fi dukkan sahabbai matan manzan Allah sun fi dukkan mata garin manzan Allah ya fi dukkan garuruwa littafin manzan Allah ya fi sauran littattafai wajibi iyayen manzan Allah su fi iyayen dukkan iyaye wannan haka yake komai na manzan Allah ya fi haka ne ko to iyayen manzan Allah ma sun fi iyayen kowa kowaye wannan ba shakka kai, wannan kowaye iyayen annabi sun fi iyayensa yadda ka yadda ƙur'aninsa ya fi littafinka ka yadda matansa sun fi matanka ka yadda cewan garinsa ya fi garinka ba haka ba ne ka yadda komai nashi ya fi naka to iyayensa ma sun fi iyayenka sun fi iyayenmu sun fi iyayen iyayenmu sun fi kowa da kowa Allah ya saka wa annabi da alkhairi Allah ya ba mu ikon son annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane hali ya cika zuciyarmu da kaunan annabi ya ba mu ikon bin sa cikin karamin aiki da babban aiki ya biya mana dukkan bukatu albarkan manzon Allah Allah ya zaunar mana da kasan mu lafiya Ramadana da za mu shiga albarkan manzon Allah Allah ya yi wa kowa budin alkhairi Allah ya kowa budin alkhairi Allah ya ba mu abin da za mu ci mu sha mu yi sutura mu ba wa 'yan uwa mu zamanto mun kula da lafiyar mu ya sa mu yi ibada lafiya albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد